muna kira zuwa da kwanaki duk abin da kuke ciki ku tattara hankalin ku gaba ɗaya ku juyo da shi kan warware matsalar tsadar rayuwa da in kasa suke ciki duk abin da kuke gudanar da ku juyo da hankalin kan matsalar wannan matsalancin tsadar rayuwa da al'ummar da take ciki wannan shawara ce ku juyo da hankalin wannan matsala ta tsadar rayuwa ku tinkaye ta wato kowane abu mara a rayuwa wallahi sai da Allah ya san shi a rama wato idan kana ganin gwamnatocinmu shugabanninmu sai ka ɗauka wani irin lissafi suke buga mashi shugabanci duk abin da ka sani a rayuwa wallahi Allah ya sani shi Ka kaga idan mace ta samu juna Wala wallahi komai da bai auna ta ba in aka san wanda ya san yanayin masu ciki yana ta zai gane alamomin wannan tana da juna biyu idan na guda ya tashi ai alama ne na aiki ayoyin alkur'ani jirgin da Allah ke ba mu misali yadda iska take ɗauko jiragizai ta sanar da bayi alama na ruwan sama na zuwa bacci yana da alamomin mutuwa akwai alamomin mutuwa idan mutum yana sace ba shi da lafiya akwai alamomin da wannan alama ne na wannan mutumin ya mutu ko kuma ya zo karkara tashin alkiyama tana da alamomi akwai alamomi manya akwai alamomi kanana wannan ba duk abin da ka aka akwai wata alama da Allah ya saka ma wannan abu wadda bai hankali bai hankali da shi jama'a muna tafi halin da ake ciki wallahi alamomi ne masu halaki halin da ake ciki wallahi alamomi ne masu haɗari wannan kokosin da ake na ruwan sama za a yi kaza duk ba waɗansu alamomi ne ake gina waɗannan ababa idan ka ji likita na tambayar ka kan kana ciwo kaza na ciwo waɗannan tambayoyi su za su ba shi sako ya gane cewa ga matsalar da take da ranka jama'a mun fahimta duk rayuwa idan ka ɗaga ta to akwai abin da ke nuna abu ka zama alama ne na abu me ba za ku ka ga fir'auna tukar a an annabi musa da salatu wassalam an da gwamnatinsa suka yi zinci gwamnatin za ta faɗi a hannun banu Isra'ila jama'a mun tun kan a haifi annabi Musa alaihi salatu wasalam da Fir'auna da gwamnatinsa suka gano waɗannan baki za su zan sanadiyar faruwar gwamnatin Fir'auna saboda haka Fir'auna tun a lokacin ya ɗauki mataki shi yasa zaka ji wani Isra'ila suna cewa ƙarunan min ƙarfi an ta'afiyana wa min ba a dima su yi tara. Fir'auna ya cutar da mu tun kan kazo da bayan kazo. Tun kan aiki annabi Musa, Fir'auna ya fara ɗaukar mataki. Matsalar da Fir'auna ya samu abin ɗaukar mataki ba a kuma gwamnatinsa shi ne faɗa da yayi da gaskiya da kuma sa da ma mutum shin da mutum lafiya da da gwamnati suna da hanji kuma su tun kan guguwar da taso suka gano waɗannan Balu isra'il su za su zama sanadiyar matsala ma gwamnatinsu saboda haka tun a lokacin suka ɗauki mataki kuskuren da fir'auna yayi da aka nuna mai gaskiya yake gaskiya kuma da ya zo daƙile matsalar sai ya sa kare sai gwamnatin ta faɗi alqur'ani Allah ya ce nuriya fir'auna wa hamana wa junduma min makani da dawo Allah ya fir'auna da jama'an da suke tsoro Allah ya ce ya ba su Qur'ani ba nobel ka wani abu ne da zaka karanta wa'azi ne Allah ya mana don mu dinga daukar izna daga abin da ke faruwa a cikin sa daga abin da aka zama da cikin sa Allah ya ce laqad kana ke kasafin lil Allah ke cikin kisoshi da nake babu na alƙur'ani akwai darussa da izina ga masu hankali ba lokaci da yau karatu da annabi musu da Fir'auna ba me ne sai ya za a dauko labaran su ana ba dole sai akwai sabon da ake zuwa a isar da ciki jama'a mun bayyana tun abin ya faru suka hango zai faru kuma suka ɗauki mataki kuskuren da suka yi shine sun ƙi gaskiya kuma sun sa ƙarfi wajen faɗa da wannan waɗanda za su ɗauki mataki a kansu jama'a musulunta lokacin da wajen yin waje fir'aunar da ya sa kare tun da abu ya ta kare wata rana aka kama gungu tubban banu isra'il da ma waɗanda suke tare da shi a cikin bokayensu yace musu lau karfi an da aidihun wa arjulakum min khilaf yace zan tsare hannayenku da kafafunku a tsabe idan aka tsare hannun dama na sai a tsare kafar sa da hagu da zai sake alfahari ba wala usalliban na kun fi juru'in nabi yace kuma zan tsire ku a cikin itacen dabino wala ta'alamu na ayyuna ashaddu azaban wa abaka ita za ku san waye ke tsananin azaba na tutur tsakanin ni da ubangijin kalu sai suka ce shi labayya suka ce ba zaka saboda sun kasu kalu suka ce shi labayya suka ce shi ba komai a suratul ba suka ce lan ka alama za a nan bayyana suka ce ba za mu taɓa saurara maka mu fifita wata magana da za ka gaya mana ba akan abin da ya zo mana gaskiya faƙaɗi ma an ta ƙaf suka ce wa fir'aun duk abin da za ta zartar ka zartar da shi kun ga inda aka je aka ciki kuna jin ba hikima ya sa Allah ya zama wannan labari saboda tun kan annabi musu zuwa ke a zartar da su to yanzu sun riga sun kuna suka ce ma fir'auna ka duba karfin mulki irin fir'auna suka ce mishi bi ma an ta ƙaf suka ce duk abin da za ka yi kai musulmi ai kana da abin da zai fi kai ka duba annabi Suleiman alaihi salatu wassalam kissar Bilkis wannan mata da ake ce mata Bilkis lokacin da annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ya tura masa takarda alhuda-huda shi ya ba shi labari ga wata daula da wata mata take jagoranta da abinda da suke bauta ya mishi bayani dalla-dalla annabi suleiman zai dauki alkalaminsa sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga wannan sarauniya da take mallakar ba iya abinda annabi suleiman ya rubuta a cikin takardar innahu min suleimana wa inna hu bismillahir rahmanir rahim sako da Sulaiman an fara da sunan Allah mai rahama mai jinkai iya wasikar sai ce Allah ta'alu alayya wa atuni muslim kar ku mun daurin kai ku zo kuna musulmi kawai kun ji abin da ya rubuta sai ba mu hakuri da sai je je karatu lokacin da ta dauki wannan leta ta karanta sai ta tara manyan jami'an gwamnatin ƙalib ya ayyuhal malau inni ulkiya ilayya kitabun karim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kace ya ku manyan jami'an gwamnati na inni ulkiya ilayya kitabun karim tace an jefo mun wata leta mai daraja leta daga sulaiman qalat sai tace ya ayyuhal malau ya ku manyan jami'an gwamnati na aftuni fi amri ku min fatawa ku bani shawara akan wannan al'amari na annabi Suleiman ma kuntu qati'atan amran hatta tashadu tace bazan yanke wani hukunci ba bazan zartar da komai ba hatta tashadu har sai da shaidar kuma ana sai da yawon a ciki kun ji abin da ya gamsu kazu sai suka ce mata ranke da ne na hannu ulu kowa suka ce madarin ke daɗe muna da ƙarfi ma'ana ba wani nau'in kayan bana da ba mu shi wa ulubatin shadidin sannan mun iya yaƙi mai tsanani ma'ana mun iya yaƙi na tashin hankali wal amru ilayki suka ce ranki na da al'amarin ki na gare shawarar ki mun mayar miki fanzuri ma za ta amure ki je ku yi nazari me za ki umarni da shi in kin ce mu je mu kamo miki annabi Suleiman sai mu je mu kamo miki idan kin ce mu kai hari sai mu kai hari kun ci abin da suka gaya mata kada sai su ce musu innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha irin waɗannan masu mulki idan suka shiga alƙarya suka ruguza ta ne waje alu a izzata ahliha azilla suna mai da manyan mutanen kasar makasantar Allah zai ce wata zai kai tsaron ta da suke wannan matan tana da nazari ko ba ta da shin ta fahimci me zai rusa mata kasan da ko ta bayyana ba inda ta biye ma waɗannan manyan jami'an gwamnati da suke ce mata na hannu ulu ba a kowa ko ulu ba a shadidin muna da ƙarfi kuma muna da kayan fada kuma mun iya yaƙi inda sun biye mata da basu su rubuta cikin masifa sai ta ce musu inna muluka idan da kan kai da asarwa to duk gwamnati inda dore ba ce tana da misali ta kan san an yi so kokara titi ake tafiya ana tafiya a ɗari biyu to ta kan gane yanzu an sauka a furuci a nan za a tafi idan an shiga lungu ta san a nan za a tafi idan yadda ta ɗauko tafiya a titi a ɗari biyu ta ce ko an sauka a kwalta a haka za a tafi tafiyar ba za ta kare ta da dariya wannan matan ta yi nazari ko ba ta yi nazari ba ƙarshe sai take cewa manyan jami'an gwamnatin da wa inni murkilatun ilayhim bi hadiyatin fa naziratun bima yarji'u Ta tace bari in gwada a nan imanin tukuna. za mu tura mai kyauta mu ga ɗan aikin da mai da su dawo sai ta tura dukiya ana dawo da dukiyar sai ta yanayi ai letar kawai man zakir letar kawai cewa Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin duk wanda daga baya magana ya ji gari ka yanzu duk wanda yake kasa da kai shine zai dame ka da su amma kai baka da bukatun kamar su aiki kawai da kai ganin letar kawai da yake ita mai mulki ne ita ma ta san yadda take gudanar da gwamnati jin kawai ku zo ku ba da kai ta san akwai matsala a wannan fetur shugaba ce ko shugaba ce a cikin wannan sura na nan Allah ya bada labarin wata kuma lokacin da annabi Suleiman alaihi salatu Salam ya taso da rundunoninsa na mutane da aljanu da tsuntsaye za su wuce Allah sai yi hata a tau alawa da eh? Wani ba ku karanta aikatar da barar hatta a tau ala wadin nan har sai da suka iso kan wadi na tururuwa rafin tururuwa inda suka yi inda nan ne kamar kibiyarsu kalafin nan da su sai wata tururuwa malamai suka ce da ke jagorantar waɗannan tururuwa sai ce ya ayyukan nan ya sauran tururuwa jama'a ta rukudu mutane da su ku wuce ku shiga cikin gidanku la ya da kun Sulaiman wa junudu kar Sulaiman da rundunarsa su zo su tattaka musu karkashe hula shi ba su san sun mata da ba wannan tururuwa ta san kimar waɗanda take da da ko sani ba amma kar manta daga jin tafiyar rundunar ka gano wannan runduna za su ga bayan mutanen da jama'a mun fita yadda ku fara kuma irin waɗannan misalin ga nan bincika kwanan daga jin tsoriyar annabi Suleiman ta san wannan tsoriyar za a iya kuta ne kawai idan an gudu an shiga cikin rana sai suke gudu shiga cikin rana jama'a kuna ce lokacin da bilkis iya cewa ba dalili akan cewa sunanta bilkis lokacin da ta ji ta karanta wannan ledar yadda aka aiko da ledar ta tabbatar idan ta da da takardar gwamnati ta yaba jama'a wato kaduna duk wani ma'abucin ɗan haka ne ya kamata a ce kan san menene zai mishi haskawa akan abin da zai tinkara ita rayuwa tana fashi yadda ka gaba shi kuma mota yake fashi yau mota yau kuma haka wani dimuwa ga damu da yake ciki a rayuwa fashi a batun da shi bai san rayuwa ana fashi ba haka zai yi ta fushin ya yi ta fushin har ya gama rayuwarsa a cikin wuta kamar anan ne mutashi a karatu sai ba shi ɗinka ya yi fashi idan ka ce haka za ka hau mashin ɗin ko yadda motar zai baki haka za ka hau ta, ko yadda keken ya yi baki a haka za ka tafi gida sai ka fi shaɗi ba tafi gida ba amma idan ka tsaya aka yi baki a minti biyar ko sai ka kuma kanka yadda ka ga mota take baki haka kasa ta kan yi baki in an ce a tafi a haka ba za ka yadda ka ce ke koma shi yake fati ka san idan ya yi fati ba za a tafi a daɗin rai ba wallahi haka kasa ta kan yi fati a tafi a bace saboda ka muna ba shawar, muna ba wasiya don Allah duk abin da kuke ciki ku dawo kuma yi da hankali kan wannan mummunan matsalancin tsadar rayuwa da ake yi al'umma yanzu ba sa mako kan karam ba sa mako kan ilimin yanzu magana ne na abin da za su in ka ji mutum ya fara kuka a kan abin da zai ci to ba yi wani idan ilimi ne bai samu ba zai iya zuwa ya zaura ko ya yi abin da zai wadda ba su da halin samun ingantattun ilimin ba ganin ƴaƴansu a makarantun firamare aji ɗaya ka samu yara ɗari da ashirin ba shi ke abin da ya fita ya fita idan tsaro ne garuruwa nawa aka aka kuma su gabar gari wanda aka kashe an kashe hanyoyi nawa da ba su biyawa mutane suka dinga bi amma mutum zai ya dai ba ba ku kashe da rishi wallahi idan labarin abinci aka kasan labarin ke ce dawa wasa wallahi da gaske abin gwamnati ke ciki ku dawo da hankalin kan fuskantar matsanancin tsadar rayuwa da al'umman ƙasar nan take ciki wanda shawara ce ce tafiyar a haka ba za ta yi ba kuma yadda muka ambata ya kamata a ce ya kamata a ce kuna da hasashe ina ne ake ina ne za a ji kuma daga ina aka yasu shawara na tafi shi waɗanda za su yi zarga zanga muke kowa ya san matsayin yi akan zarga zanga ba mu yarda da shi ba ba ma goyon bayan ko ba mu da shi ba kuma wallahi iya fahimtar mu kenan kuma a kan wannan Allah ya ce mai mara tsari iya abin da muka fahimta ke kuma Allah zai tambaye mu akan wannan matsaya da muka tsaya a kan to amma abin da nake ba da shawara waɗanda za su yi zanga-zanga gwamnati karfata karfi a cikin abu karfata karfi a cikin inda kuma ɗazu nake gani in ya inganta inspector general of police na kasa yake cewa in dai zanga-zangar ta lumana ce za su iya ba da tsaro wa masu zanga-zanga to shawara ta kar ma ku bari a je zuwa gari balle ku da tsaro ku ɗauki matakin warware matsalar da ma'asarci duk abin da ƙasar take ciki duk abin da kasar take da shi in da ku saka wajen warware wannan matsalar wallahi fuska ku zauna ku nemo mafita take a warware matsalar kafin a ce a je zanga-zanga ku ce za ku ba su kariya in talmana ce warware matsalar a zauna lafiya wannan shawara ce ku dawo ku kalli abu ana cikin maganin gwamnati ta ba mu kowace jihar trela ashirin ashirin na shinkafa don allah trela ashirin waɗanda suke cikin wannan yanayi idan kowa a tafin su za a zuba shi wani zai ba jama'an mun don Allah da majalisunmu na da na wakilai da gwamnoni da na jihohi da shugaban kasa da ministocinsa duk abin da ake kira gwamnati ku zama kalli abin da a samar da mafita a samar da mafita ku kalli kasar ku kalli al'ummar ku kalli ƙasar ku kalli al'umma ku dubi kuma matakin da ake ciki na rayuwa ku dubi matakin da ake ciki na rayuwa waɗanda suka shirya zanga-zanga da su yi zanga-zanga muna kwansiya don Allah don Allah ku kame hannun daga dukiyar bayan Allah ku kame hannunku daga kona dukiyar bayan Allah ku kame hannunku daga zub da jinin bayan Allah ku kame harshenku daga shiga mutuncin barrantattu ka sani idan najeriya abinci ya wadata tattalin arziki ya wadata ilimi ya wadata zaman lafiya ya wadata bayan an gama da najeriya kuma da najeriya in duk bukatar da muke yi ta tafiya to abinda muke yi kuma abin da tafiya kan karka ji ta zanga-zanga ka je ka cutar da dukiyar wani ta hanyar ɗauka ko ta hanyar ƙonar shi karka fita zanga-zanga ka je ka taɓa jinin wani ka zub da jinin wani karka shiga mutuncin wani wanda bai ci maka ba da sha maka muna kira ga masu wadata waɗanda suke da dukiya ku shigo cikin wannan lalata ku shigo cikin wannan lalata babu lokaci da ciyarwa ya fi tsada irin wannan lokaci Allah ya fi auki da amu fi yaumin zi masarraba Allah ce ko kai ciyarwa a lokacin da ake tsananin bukatar abinci yatiman za raba? ko ciyar da marayu makusanta waɗanda suke na jinin kai aunin jina za mu raba ko ciyar da miskini da yake cikin talauci Allah ya ce wannan shi ne tutsawa a cikin hanya mafi tsauri da wahala da take cikin zuwa Allah ce falla aka hamal aka ba Allah ce bai ba da ku wannan hanya ba kamar wani ne ce Allah bai ne wannan hanya? ya ce ba. a irin lokaci da ake tsananin bukatu so sto na abinci don Allah ku bude sto din ku ku rage abin da kuke kai kuke bi na riba ku sayar ba al'umma halin da ake ciki halin da ake ciki ya wuce yau a ce za ka iya ba da gudumawa a matakan ‘yan kasuwa fi da abin da kuke ci ku rage farashi ma al'umma alal akalli ka ɗauke ribar da za ka ci ka mai da kuɗinka ko ka bi wani kankanin riba domin sassauta wa al'umma halin rayuwa da yau suke cikin wannan shi ne darasinmu na gaba illolin rakana a cikin al'amarin zuciya ina kira da nasiha matalakawan kasa wannan ko kuma su wata kuma su wata ba ka da gata bayan ubangijinka kuma duk abin da ya kamata kai talaka a ce ka ɗauki izina a kasar nan da ya kamata a ce ka ɗauki ya kamata a ce kano da da yawa ba su so a yi magana a kan komawa zuwa da Allah kuma matsalar bari da Allah ta yi magani babu yi babu yi magana ba mai maganin da bayan Allah muna roƙon al'umma don Allah abin da ya dace kowa ya yi abin da ya dace a matsayinsa don zaman lafiyar zaman lafiyar al'umma zaman lafiyar ƙasanmu samun amincin rayuwarmu da kuma kyautata goben bayan duk duniya ba wata ƙasa da za ta zo ta gyara mana ƙasar duk kasar da kaga ta kyauta 'yan kasar su suka kyautata kasar ba wata kasa da za ta zo ta gyara muku kasar dole ku ne za ku tashi ku yi aiki tukuru domin kyautata rayuwar al'ummar muna ƙara kira ga gwamnati ku yi abin da ya dace ku yi abin da ya dace ku yi abin da ya dace kar ku bar wannan matsalar da kuke da hanyar magance ta ku bar ta zama matsala kalma ɗaya shugaban ƙasa ya amfani da ita foil subsidy is gone in ita foil subsidy is back magana ya gare ya gare ko bai gare ba ya gare ya kare dukiyar nan dukiyar al'umma du duk ka kai a fasalinka da lissafinka kake so ka gyara don su sun ce ga abin da suke so ba demokradiyya muke nan in yan najeriya sun ce da din kasan su baki suke so a cikin a demokradiyya ba ta ka musu haka ne ko ba haka ba haka ne idan sun ce ga abin da suke so kun ce gwamnati ce ta mutane da ake domin mutane kuma mutane da za su gudanar da ita to idan grant din su suka ce a siyo musu kwadi dole in ga demokrasi na ta zo musu kwadi su to ga abin da yake damun su don ne za ka musu abin da ba shi bane suke so jama'a mun fahimta da haka aka yi wa mutane sun masa ce ai subsidy waɗansu tunanin mutane ne suke ce talakawa ma ban san amfanin sa ba yanzu akwai tarkin da suke isa ban zuwa yanzu kai ba za ka gwammaci wani san tsirarun su yi ta cin abin da za su ci a dawo maka da shi ba muna roƙon Allah don rasukan Allah ya saukar da aminci cikin ƙasa Allah kuma ya kame hannun ma'arlatanmu da wawaye Allah ya tabbatar da mu akan alkhairan duniya da lahira Allah ya sa waɗannan abubuwa su zo su wuce a cikin aminci Allah kuma ya saukar mana sauki da aminci waɗannan ababa da muka ambata shawara ce shawara ce shawara ce shawara ce shawara ce nasiha ce nasiha